'yan takarar kujerar gwamna da ba su yi nasara ba a jihohin bauchi awal jatau daga jam'iyyar pdp da kuma alhaji muhammad inuwa yahaya na jam'iyyar apc a jihar gombe dukkaninsu sun amince da sakamakon da hukumomin zaɓe suka bayar tare da taya waɗanda suka yi nasara murna da farko ga muhammad awal jatau na jihar bauchi sunana muhammad awal jatau wadda yake wakiltar mazaɓar zaki a majalisar tarayya ta abuja kuma wadda ya nemi gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar pdp a jihar bauchi to alhamdulillah na nemi mu gana da ku domin na miƙa godiya ta musamman wa subhanahu allah subhanahu wa ta'ala na nemi gwamnan jihar bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar pdp bisa ƙaddaren allah ya kasance ma abakar barista ya samu nasara na tabbatar da cewa wannan al'amari daga allah yake kuma a duk wani abin da mutum ya nema kana nema ne da zuciya biyu ko dai Allah ka samu ko kuma ka rasa saboda haka mun tabbatar da cewa abin da Allah ya yi shi ne daidai ba abin da mutum yake tsammani ba na kira ma abakar na yi masa murna na kuma yi masa fatan alheri alhaji muhammad inuwa yahaya a jihar gombe ya yi na'am da sakamakon da hukumar zaben ta bayyana sannan ya taya ibrahim hassan dan kwambo murna bisa sa karo na biyu to alhamdulillah eh, sakamakon zaɓe ya bayyana hukumar zaɓe ta bayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar pdp shi ya nasara kuma mun karbi hukuncinsu saboda su ne dama hukuma kuma za mu duba mu ga abin da yake ciki sannan kuma muna ba da shawara da kuma gargaɗi ga magoya baya na farko su zanna su saurari abu su zanna cikin hurumin doka kuma a yi haƙuri domin na aminta da harkar demokradiyya shi yasa na shiga zabe a matsayina na dan adam kuma musulmi wanda ya aminta da cewa Allah ne yake barwa Allah ne yake hanawa a yanzu Allah ya bashi na masa murna ina masa fata na kai ka kira shi ka masa waya kamar yadda muka gani a ƙasa shugaban ƙasa da yake kai ya faɗi ya kira ainihin janar ya masa murna a ni ban kira shi na masa murna ba amma ina masa murna yanzu na faɗa maka ka faɗa mai ina mai murna ibrahim hassan dan kwambo a jawabinsa na godiya ya buƙaci neman haɗin kai domin a yi wa jama'a aiki shi zaɓe allah yake yi kuma allah ya riga ya yi kuma wannan lokaci yana kira akan siyasa ya riga ci gaba kuma abin da ya fi a kowane lokaci siyasa mutum da yake ci na kira ga su da su tabbatar da goyon baya tabbatar da cewa adalci za a yi musu halin da ake ciki jiya ne gwamnatin jihar ta Gombe ta ba da sanarwar janye dokar takaita fita wanda ta kafa a jihar kimanin wata guda da ya wuce. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.